Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 mushtaba adam ne tare da kowa cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan angon da lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun hada da shirin nan na kokun san amsoshin fikihu da kuma kidan kidan iraniyawa da fatan za ku kusance tare da mu domin jin dukkan abubuwan ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin nan na kokun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha shida ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 133 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan Afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren dan wasan kwaikwayo na barkwanci charles spencer chaplin a kusa da birnin london na ingila tun yana karami dai ya kasance mai sha'awar wasannin kwaikwayo na dandali shekara ta da sha 1915 ya tafi kasar amurka inda ya ci gaba da gudanar da aikinsa inda ya kan shirya fina-finai na barkwanci wanda suka shafi rayuwar jama'a ya kasance yana mayar da hankali matuka ga yanayin rayuwar mutane marasa galihu da yadda ake mayar da su saniyar ware a cikin lamura na zamantakewar al'umma a garin kuma a fakaice yana sukar gwamnatoci akan kyan kula da talakawa da kuma yadda mafi yawan shugabanni suke mayar da hankali akan harkokinsu na mulki ba tare da bin kadin lamuran talakawan kasashensu ba irin wannan salo nasa ya sanya ya fuskanci matsin lamba daga gwamnatin amurka domin tana ganin hakan yana a matsayin wani salo na tunzar jama'a a kanta akan haka a cikin shekara ta 1952 aka fitar da hukunci a hukumance a kan korarsa daga kasar ta amurka daga nan chaplin ya koma kasar switzerland da zama baki daya inda ya ci gaba da ya rubuce rubucen fina-finan barkwanci da kuma shirya fina-finai ba tare da wata tsangwama ba ya rasu a shekara ta 1977 masu hariko kun san cewa shekaru 74 ha gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1948 wata guda kafin yahudawan isra'ila su sharanta kafuwar isra'ila suka kai wasu munanan hare-hare akan sansanin falasɗinawa da ke garin tel litafneski inda suka kashe ke kimanin 90 sa kuma raunata wasu da dama sa kuma taro tsasu a wannan harin da ana ganin cewa yahudawan sun hada kai ne da sojin ingila waɗanda a lokacin suke shirin barin sansanoninsu da ke palestino suke kuma shirin mika waɗannan sansanoni ga yahudawa waɗanda akan haka ne yahudawan suke kwara palestinawa ko kuma kashe su domin samun damar shalanta kafawar ƙasar yahudawa a cikin palestino wanda kuma hakan ya kasance domin ko wata guda da faruwa hakan yahudawa suka shalanta kafa isra'ila a cikin palestino da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1997 wata tukunyar iskar gas ta fashe a sansanin mahajjata Mina a ranar arfa wanda hakan ya haddasa gobara a cikin tantuna mahajjata 343 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 1,290 suka samu raunuka tantuna 70,000 suka kone kurmus wannan ita ce gobara ta biyu mafi muni wadda ta auku a ranar arfa bayan wadda ta auku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 shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilo kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar a ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita talatin da ɗaya kilohertz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 Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya mai karantawa Muhammad Aminu farko muhimman kanin su. Iran ta soki Birtaniya game da shirin ta mika masu neman mafaka ga ƙasar Rwanda. Ƙasar Amurka za ta sayar wa Najeriya makamai da su ya kai dalar Amurka biliyan ɗaya. kasashen musulmi sun yi da hararen da isra'ila ta kai kan falasinawa an naɗa salisu yusuf a matsayin sabon kocin sufa egus ta gida yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta soki birtaniya game da shirin ta mika masu neman mafaka ga kasar rwanda kakakin makatarokin wajen kasar iran sa'id katabzade a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce matakin da kasar birtaniya take shirin ɗauka ya sa a da aka cimma kan batun masu neman mafaka da 'yan gudun hijira ya kara da cewa shirin bai yi la'akari da haƙƙin ɗan adam da kuma ƙa'idojin da aka gindaya ba har ila yau ya ce wannan matakin ya ci da martabar ɗan adam domin ana amfani da 'yan gudun hijiran tamkar wata haja da yake ishara game da yadda ƙasar iran ta baiwa miliyoyin 'yan gudun hijira mafaka a ƙasarta ya ce birtaniya tana ƙoƙarin korar 'yan gudun hijira da ke zuwa ƙasarta a dai lokacin da ita kanta da sauran takwarorinta na ƙasashen turai suka yi burus da ƙoƙarin da iran take yi na taimakawa da tsugunar da miliyoyin 'yan gudun hijira da ke shigowa ƙasarta wannan bayanan suna zuwa ne bayan da ƙasar birtaniya take ci gaba da fuskantar kakkausan suka a ciki da wajen ƙasar game da shirin ta na aikewa da 'yan gudun hijira da dubban masu neman mafaka zuwa ƙasar ruwanda ƙasar amurka za ta sayar wa najeriya makamai da kuɗin su ya kai dalar amurka biliyan ɗaya gwamnatin joe biden ta amurka ta amince najeriya ta sayi jiragen yaƙi masu kar ungulu da kuɗinsu ya kai dala amurka biliyan ɗaya duk da damuwar da ake da shi game da matsalar take haƙƙin ɗan adam a ƙasar wannan yana zuwa ne a dai lokacin da ƙasar ke fuskantar hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da kuma ƙungiyar boko haram a arewacin ƙasar kuma ya zo ne bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai najeriya tun a watan nuwamban da ya gabata a lokacin ziyarar tasa bilinkin ya bayyana najeriya a matsayin abokiya a bangaren yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayin addini a yammacin kasashen afirka da yankin sahel an daɗe ana zargin jami'an tsaro a najeriya take haƙƙin bil'adama a lokacin da suke da ayyukansu inda a lokuta dama ba a hukunta jami'an da ake zargi da hannu wajen aikata laifuka ƙasashen musulmi sun yi tir da hare da Isra'il ta kai kan falasɗinawa rahotanni sun bayyana cewa masana da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama dama a ƙasashen musulmi sun da haren da sojin isra'ila suka kai kan al'ummar falastinu musamman ma a masallacin kudus a jiya juma'a kana sun buƙaci al'ummar duniya su nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu game da zaluntar su da isra'ila take yi dakarun kare juyin musulunci na iran irgc a cikin wani bayani da suka fitar sun da mummunan harin da sojin isra'ila suka kai kan masallata a masallacin kudus mai tsarki inda suka bayyana hakan a matsayin keta hurumin wuri mai tsarki na musulmi a nata bangaren cibiyar haɗin kan musulmin afirka ta kudu ta yi tir da harin baya-bayan na a masallacin kudus da isra'il ta kai a jiya juma'a da ya sanadiyar jikatan mutane 158 bayan da rikici ya barke tsakanin falasɗinawa masu zanga-zanga sojin isra'ila rikicin ya barke ne 'yan sa'o'i bayan da sojin isra'ila suka kashe wani ne a garin janin. da ke gabar yammacin kogin jordan to masu labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran an naɗa salisu yusuf a matsayin sabon kocin sufa eagles ta gida rahotanni sun bayyana cewa hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ta sanar da naɗa salisu yusuf a matakin sabon kociyan sufa eagles ta gida da ke buga gasar chan haka kuma zai ja ragamar tawagar matasan kasar 'yan kasa da shekara 23 da ke buga wasannin olympics yusuf ya taɓa jagorantar sufa eagles b a gasar cin kofin afirka ta 'yan wasa da ke taka leda a gida a kasar morocco inda najeriya ta zo ta biyu a shekara ta 2018 kamar yadda nff ta sanar a shafinta na intanet ta ce zai yi aiki tare da kennedy boboye da fatai osho da abubakar bala muhammed da kuma fedilis ikechukwu a matsayin mataimaka yayin da aka nada ike shoromu da kuma suleiman shu'aibu a matsayin masu horar da masu tsaron gida aka kuma nff ta ce nan gaba kaɗan za ta sanar da sabon kocin sufa eagles da za ta cimma yarjejeniya da shi sannan ta gabatar da shi hukumar kwallon kafa ta najeriya ta rusa masu horar da sufa eagles a ƙarshen jagorancin augustin evagon banda ya kasa kai kasar gasar kofin duniya da za a kasar Qatar a bana. gana ce ta nasara kan Najeriya ci biyu da daya banda suka tashi babu ci a Ghana. Daga ƙarshe za ku cewa ƙungiyar Hamas ta ce al'ummar Falasɗin za su kare masallacin Kudus ta kowanne hali. Firaministan Falasɗinu Ismail Haniya ya da cewa al'ummar Falasɗinu da sauran musulmin duniya za su kare masallacin Kudus ta kowanne hali daga barazanar Isra'ila. wannan bayanin yana zuwa ne bayan rikicin da ya barke tsakanin falasɗinawa da sojojin isra'ila bayan hana da suka kai a masallacin kudus mai alfarma a jiya juma'a daga ƙarshe ya ce babu sauran wuri ga 'yan mamaya da bawa kere a masallacin kudus da birnin kudus ma kuma da sannu za mu yi nasara a gurmayar da muke yi komai daren daɗewa wannan rikici ya afku ne a jiya juma'a bayan da 'yan sojojin isra'ila suka kai hari a masallacin kudus tare da harba tiyagas da harshashen roba da masu rai don tarwatsa masu ibada a masallacin mai tsarki. To masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana abil qasim al-mustafa muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke turo mana tambayoyi na fikihu cikin yarda Allah mu kutsa mu samu amsoshin waɗannan tambayoyi domin amfanuwa ta mu baki ɗaya. To gashi dai cikin yarda Allah muna cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan kuma kamar yadda muka yi wani tsokaci a wancan shiri da ya gabata cewa muna da tambayoyi daban-daban daban waɗanda suka shafi al'amura na azumi to kuma tunda muna cikinsa na yanzu Eh, ya kamata a ce waɗannan tambayoyi ne muka tsatsamo su muke amsa su domin amfanuwar al'umma baki ɗaya to bari mu fara da wannan tambaya da take cewa assalamu alaikum filin amsoshin fikihu ni tambaya ta ta shafi al'amura ne na azumi shin a lokacin da mutum yake azumi har sai bayan ya yi sahur ya yi sallah asuba ya ji ya kwanta ya ɗan huta a yayin da ya tashi sai ya ji wani abu wanda yake kama da ragowar abincin da ya ci ne na sahur a cikin bakinsa to amma wannan abun maimakon ya fito da shi sai ya haɗiye shi yaya al'amura na azuminsa suke to masha Allah wannan tambaya ce fa mai muhimmancin gaske domin abin da aka sani na cewa idan alfijir ya keto ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ku ci ku sha har sai wannan al'amari ya bayyana gare ku wato kamar malamai suka ce wani zare fari ya bayyana gare ku wanda ya bambanta da zare baki suke ce wannan kinaya ce dangane da fitowar alfijir to tun da haka Allah ya ce a ci a sha har zuwa alfijir ya keto hasken alfijir in ya keto shi kenan fa ba za a ci a sha ba sai kuma bayan ainihin Allah kamar yadda Allah ke cewa sun atumma siyama ilal layl sannan ku cika azumin kuma har zuwa dare to kaga idan har wani abu ya makale wa mutum a lokacin da yake sahuru lokacin da yake sahuru lokacin da aka ce a ci a sha amma bayan keto alfijir to an ce sai a rike baki har zuwa dare to shi wannan lokacin da ya kamar yadda ya yi bayani ya yi sallah asuba ya je bacci da ya tashi ya ji wani abu a bakinsa to wannan abin da ya ji a bakinsa fi ma labudda abin da yake takalifi a kansa shine ya fito da shi tunda yanzu ko me ka ji a bakinka musamman shi ya ce alaman wani abinci abinci ne a cikin bakinka watakila ya makale maka a haƙori ne ya makale ne a ƙarƙashin harshe ya makale ne a kan dadashi ko ko ma dai a ina ya makale a cikin bakin mutum abin da yake taklifi akan mutum bisa al'amura na fikihu shine lallai kada ya haɗe wannan abu Tun da dai kamar yadda shi bawan allah nan mai tambaya ya faɗa ya ce wani abu na abincin da ya ci na sahur to kaga ya ma fito fili ya faɗi wani ragowar abincin da ya makale masa a baki to malamai abin da suka ce shine sai ya yi ƙoƙari ya fitar da wannan ya furzar da shi ya fitar da shi daga bakinsa amma yayin da kuma ya haɗiye to fa ba zai yi gini akan cewa tun da abincin sahur ne a wancan lokacin to wannan marai ai dama tun sahur ya ci saboda haka koda ya haɗiye ya haɗiye abincin sahur ne a'a wannan kuma wani abu ne sabo yanzu wannan abincin da yake makale a baki kamata ya yi a furzar da shi a fitar da shi amma haɗiye shi akwai haɗari mai girman gaske a cikin al'amura na haɗiye irin waɗannan abubuwa sauraka mafi ihtiyati dangane da abin da malamai suke nunawa shine cewa bayan azumi ya wuce shi wannan bawan Allah ya rama ɗaya daga cikin azumin tun da dai ba abu ne ko da yake dai akwai wasu malaman da suka ce irin wannan ma idan mutum ya yi ina sane ya ci abinci bisa ganganci kenan to kaga irin waɗannan an ɗauki abin akan ganganci mutum ya yi ya tabbatar cewa abin zai karya masa azumi bai cancanta ya ci ba yana da ilimin haka to ya yi ganganci kaga sai ya yi kafara ma amma in ba haka ba ne idan bisa jahilci ne bisa bai sanin hukunce-hukuncen ba to fi ma dai bayan sallah wato an yi azumi an gama zai rama wannan rana din ta wannan azumi din da ya haɗiye wannan abu saboda haka yan uwa a lura dangane da irin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu muhimmancin gaske a cikin mu ta ibada to ga wani kuma shi kuma yake cewa assalamu alaikum rahmatullah a tambaya ta shine menene hukuncin mutumin da yawayi gari da janaba a lokacin azumi shin azuminsa na nan ko kuma azuminsa baya nan to wannan tambaya fi sabillahi tambaya ce mai bukatan bayani mai tsaho na farko dai dama kamar inda muka sani ne wayan gari da janaba mutum bai yi wanka ba har alfijir ya keto yakan iya karya masa azumi yana ma karya azumin mutum to irin wannan ya kamata mutum ya san cewa wannan wayan gari din ta yaya ya waye gari da janaba din so shine abin da eh, ya kamata mu fahimci ya yi shi ne bisa sanin cewa alfijir ya keto amma ya ki tashi ya je ya yi wannan wanka na janaba ko kuma bacci ne ya galabce shi yana da shirin ya tashi ya je ya yi wankan janaba din bacci ya galabce shi har sai da alfijir ya keto sannan ya farka ya gan shi a cikin wannan hali ya shiga cikin wani nadama da damuwa wani irin yanayi ne saboda haka malamai sun kawo bayanai daban-daban daban dangane da yanayin da mutum ya kasance inda gangan ya ganganta cewa lallai ga janaba a jikinsa amma ya ji tafiyarsa ya baccinsa bai je ya yi wanka ba kafin ketawan alfijir to wannan ya yi gangancin shiga cikin ah, wato bayan hudowa alfijir a ranar a lokacin da ake azumi ya shige shi cikin ganganci tare da janaba wannan kuma ya karya masa azumi saboda azumi ba a shigensa a lokacin da mutum ya hita janaba a jikinsa musamman in ka ganganta da gangan zai iya kawo mutum sai ya yi kafara dangane da ganganta shiga cikin wa azumi tare da janaba irin waɗancan kuma da aka kawo watakila mutum ba da gangan yayi ba yana da wasu tunanin cewa lokaci kaza zai farka ko ya sa alam ko ya yi wani abu a tashe shi amma dai yana da niyan lalle ya yi wanka din nan kafin fitowa alfijir to sai kuma abin ya galabce shi to malamai sun kawo ruhsa akan cewa shi irin wannan tunda ba da gangan yayi ba zai iya kasancewa ya ah, rama wannan azumi din bayan ah, bayan sallah zai rama wannan azumi din zai rama kwaya daya shi ko wanda ya da gangan ya kwanta da janaba har sai bayan kitowar alfijir to wannan gangancin da ya yi zai jawo masa sai ya yi kafara akwai bayanai masu tsaho da malamai suka yi dangane da wannan al'amari amma dai a dunkule wannan al'amari abin da ya kamata kenan mutum ya kula da shi to waɗannan suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sani ko da ke dai ga tambayoyin da yawa a gaban mu amma kuma tun da ana nuna mana lokaci yayi bari mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa alihi ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma muna ɗauke da wata sabuwar waƙar ce da mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna sina sha'aban khani ya gabatar da fatan masu saurari su gyara zama don masu saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi ai saurari lafiya na sha'aban kwani kenan aka saurara a cikin waƙar da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng to masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da ce idan Allah kai mu wani lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu